الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين a ci gaba da karatun tafsirin alkurani mai girma tafsirin da a da fi ma'ana tanzil tafsirin shekana abdullahi bin hudu wata gamba da hullawa bi rahmatu mun kwana a cikin suratul baqara shahi na da bakwai na ya na amunu an fi na'am أعوذ بالله

ya ayyuhal lazina amanu anfiqu ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar ciyarwa ta alfardu wa nafil farilla da ta ɗawoyi min ɗaye ba ta maka sabtun daga cikin abubuwa masu kyawun abinda kun kai kasuwanci wato kenan jiyaji min almali na daga dukiya min zahabi na zinari wal fildasa da azurfa wal na'ami da dabbobin ni'ima wal urubu da al-ulula littijarati don sai da sayarwa wa gairaha da waninta wa min ɗayyabati ma a karjana lakum min al'adda da kuma tsalkakan abin mun kai suwa muku daɗaɗa wanda mun kai yi muku daga ƙasa min hububi na kwayoyi wasu timari da ‘ya'yan itace wal ma'adini da abubuwan da an gino zinari ko azurwa da sauran dai abin nan taskokin ƙasa wala ta yammamu alhabisa kakkunu hiba da mummuna arradi a ƙasƙantacce mino da gare ai min almaskuli sun fi ƙuna hufin zakatu wa gairiha wanda kuke ciyarwa akan zakka da waninta halun min damirin tayammamu a da ku za a ba walastun bi zihi ku ba ku zan kuna amsarsa ba ai alhabisu mummunan lau ito muhu da an ba ku shi shi hukukin ga hukukanku ba ku amsa illa an tugu mai zufi sai inda kun ka yafa ne kun ka rumce ido bitta sahuli da kau da kai wa gallal basar da runta gani fa kaifa aduna minhu haqqan Allah to kaka za ku bada haƙƙin Allah da shi wanda ku inda an ba ku naku haƙƙi ba ku sa. nazaratul aya wannan aya ta ji fi man kana ya tasaddaqu bi shirari simali ga wanda in zai sadaka sai ya dubi ya yi tacen da ba su da kyau kaskantatu ya ɗiba ba talakawa wa razila amwali da dukiya ce wadda abba ta da kyawu jamu wa ya tarakul jayidi li nafsi ya bar wanda ake kyawa don kai ne to don haka sai a ta da hali da irin wannan wa alamu anna Allah gani ku sani abinda za ku ba su a duka a Allah bai zan mai bukata da shi ba Allah mawadaci na an na kun ga abin da kuke ciyarwa hamidun Allah ya babbe na mahamudun ala kulli halin qala ibn al-arabi fil ahkam wa sahihu anna al-ayata amatun fil fard wa tadawi a ibn arabi ya wannan aya ta game ga abin da ya shahi tadawi da abin da shahi abin nan farilla in sabu nuzulha don abin da adalilin ji da aya fi tadawi ittifaqan ta ji da kan sadaka ta tadawi bisa ga ittifaqin malamai wa in wa قيل bi akhizi illa an أن fihi dalilu دليل khususihi bi بالديون amma in an ce wai maganar da Allah ya yi illa an tuku mai to wannan ya nuna kamar shi an hujja ga cewa gaba shi aka nuhi Allah la ta samahu wanda ba a yafiya bi kitla'i radi da biyan wanda aka kaskasace fiha a ciki alal jayyid daga mai kyau illa bil ijmal sai da runci da Allah kulna sai mu ce haza gablatun wannan rabkana ta wa innaha law kana nazilatin fil fard da wannan aya ta ji da kan sadaka farilla lama qala walastu bi akhihi illa an fi tughmi fihi لأن الرديء لا يجوز أحده في الفرد دون قصقصتها أو بها لتا عمشي شقفل الله halin على أي حال وإنما يخذ في النبل أنا رقو لأك النافلة انتهى saboda haka ke na aya akan sadaka ta ɗauki take magana ba farilla ba zakka ba a tattare da limanin sanin duniya imam abu khalifa ya riƙe ta akan zakka don ma a ma akhrajna lakum min al'ad da wannan ya hujja cewa komi an ka ɗebo gona ne mai zakka wani ma a harjana kuma yana ɗan yin ka ɗebo suri za ka shiga da shi gida a kasa goma ka ba da guda sannan ka shiga da kashi tara eh, eh ya yi daɗi fisto zai a shaidan الشيطان يعدكم الخطر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله ya عليم الشيطان يئدكم shaiɗan ya nemi ku gurin talauci ya hawa fuku yana tsoratar da ku bihi da shi in ta saddaqatum in kun sadaka ya ƙulu yana cewa inna aqibata infaqikum lalle karshen ciyarwa ku an tabtaqiru ku talautu wato musu ku riƙe kayan ku don Allah wa ya murkun bil fashai yana umurnin ku da alfasha ruwa bil da ruwa wa iz zakati da hana zakka wal ma'asi da sada saben ubangiji wallahu ya'idukum Allah ne muku alkawali alal infaqi akan ciyarwa magafiratan gafara minhu da gare shi lizunubikum gare hukum wa fadalan da wato fadala rizqan arziki khalafa minhu wanda an mai mai daga ubangiji afdala mimma anfaqatum wanda yahi abin da kun ka ciyar ma as-sawabi alai ta da sakamako akan sa fil akhirati rana al-qiyama wallahu wasi'un fadluhu Allah mai yawaitun falalar sana aliyu masani bil munfiki ga mai ciyarwa wanda ya tauri niyyarsa yutil hikimata hmm. mata خيرا yutil hikimata Allah yana ba da ilimi mai amfani al-mu'addi mai bayarwa ila amalin zuwa ga aiki wal hakimu inda Allah huwa al-alimul amil shi a hakimi wurin Allah wanda yake mallami kuma mai aiki da ilminsa Allah ka samu cikinsu Allah na bayar da ita ga mai sha'u wanda ya so maf'ulul awwal ukhira li ihtimam bil maf'ul thani wa man yutal hikmata duk wanda an ka ba hikima an ka ba shi ilimi an ka azurta shi aiki da siya bila awwalil maf'ul la'annahu maqsudun wa qura bil kasri ay wa man yutihu Allahu al hikma duk wanda Allah ya ba hikima faƙar utiya khairan kafira an ba shi alkhairi mai yawan gaske libasiri hidama koma ta ila sa'adatul abadiyya na samun arziki na har abada wa da hairi daraini da samun alkhairin gida biyu gidan duniya da lahira wa ma yazakkar ba mai wa'azuwa fihi idgamu ta'if al-asli fi dhali ayyata izu illa ulul albab sai ma abuta hankula ashabul uqul salima ma abuta hankula tsirahu min al-awhami gabarin abin nan demuwa wal hawa da tsorai hasun ala amal wannan tarwa na aka aiki bi ba ta bi ma ta damma natul aisa aya al sabiqa ga abin da ayoyi sun gabata sun hukumsa me infaqi dayibi na ci da abu mai tsafta kuma a wannan aya ta gwada cewa ulul albabi kuma yanzu suna tsammani suna ƙaunar magazaratu gafarar wannan abin da sun kaci suwa wal farad da falala wa rukun ila al manni da rashin karkata zuwa ga gori wal azad da cutarwa wa isa da lafzi zakuri zaben lafzi na cewa wa ma yazakau ima'u ila jala'i tilkal maqasid nune na zuwa ga bayyanar da wannan manhohi Allah ka samu cikin masu wa'azuwa to ci gaba wa ma anfaqtum min nafaqatin To masu ciyarwa ga aiki da ya shahi Allah kada ku shakkun rashin samun sakamako wa ma an fakatun min nafakatin ba wani abin da kun ciyar na wata nafka na wani abin da ya shahi alkhairi fi da'atin ga da'a au ma'asaitin ko ku saba ma Allah wani zartun min nazarin ko kuma da kun yi alwashi fihi ma a cikinsu wajen ɗa'a wa Allah ko ku sa'a ma Allah wan nazru abinda ake ce ma nazari an yujibal insanu ala nafsi shay'an laysa biwajibin abinda ba dole ba ka dauke ka azama kanka kamar sai tilas wa asluhu al khawf wa man qala lillahi alayya kaza min da'atin duk wanda ya ce ya gitta Allah tsakani ya sa Allah alƙawali zai yi abu kaza talzamu fa'u bi ya lizince ya cika da shi don haka wannan shine alwashi wala yujzihi ghayrahu wani sabi'a baisa abin nan da yace zai shi zai wa in kana nazaruhu lillahi in ya za sa da Allah ya lillahi wa in kana nazaruhu lillahi ma'asiyatun in ya za abin da alƙawli ga Allah sabon Allah na akwai hurin nazaruhu din in ya zan sabon Allah na to haruma an haramtawa cika shi au makaruhan ko ko makaruhi na kuriha an karhanta cika shi aw mubahun ko mubahina ubiha an halatta wala shay'a alaihi illa yaf'al amma ba wani abin da ya wa maga kai ne in bai ba fi salasati a cikin uku din ga amma fi masabi malikin ga masabi imamuna na malik eh, don haka ashe kenan in alwashi haram ne ko alwashi makaruhi ne ko alwashi mubahi ne to dan mutum bai cika ba ko bai amma abin da yake an so don ku a bambanta mubahi da mustahabi ba guda ba ne abin da yake mustahabi na in mutum ya ce zai yi shi to ya zan wajibi dole na ya cika shi wa inna Allah ya alamu Allah yana sane da shi fa jazi kuma alai Allah na saka muku akan sa wa'adun wa wa'idun wannan alƙawali na kuma wannan kyacina. min ansarin wani mai taimako wa malin zalimina babu shiga azzalumai bi man zakati da hana zakka wan nazari da hana alwashi da sun kai wal infaqi bil asi da kuma ciyarwa wurin saba ma Allah wato ko da mutum ya dauki dukiyar da Allah ya bashi cishe ta wurin sabon Allah zalunci na kuma babu wani mai agajin su in alkiyama ta tsaya mani ina lahu min azabi ba wani mai iya hana Allah ya musu azaba Allah tsare to ci gaba وإن hmm. تؤمنوا wato kullun musulunci yana tarbiyyar al'umma a idan mutum zai yi bayawa to ana neman ya bashe ta inda take bukaci a sadaka ta taɗawo'i abinda an kaso a ɓoyi ta amma zakka idan ana shakku mutum bai yi to abinda an kaso a bayyana ta in ya zama akwai masu dan gunni suna dan tsaye gumin cewa wani bai zakka to in ya zuwa yan bai sai ce ga ta miya ta ce zakata eh don don a gane don cewa kai ne mahita ya mutane mahita to amma sadaka ta dawai to ana son hadda hagunka bata san ba ta bai ba to ga hinan a Allah madaukin sarki yace in tubdu in kun ka bayyanar da tuzhiru kun ka bayyanar da sadaqatin sadaqoki annawa fil na nafil fili wani in ma hiya ma dalla da ita ni'ma shay'an ibda'uha ma dalla da abin da kun ka bayyanar bi kasarun nuni wal aini min ghairi ikhfa'in ku boye ba wa fi riwayat warshin an nafi'in wa habsin an asimin wa qira'ati ibn kathir wa bi fatah an-nun wa kasr al-ayn min ghairi iqfa'i limn amil wa hamza wa kifai wa bi wa ikhfa'i kasr al-ayn wa qalun an nafi'in wa abi bakr an asim wa in in kun ka boye ta kun ka ta wa tu'tu al kun ka ba talakawa huwa khairul lakum ya he gare ku min ibda'i har gaba yana ta a sadakar in za ka ba bawan Allah talaka boye ka bashi ko wani bai san ka ba abin nan ko hannun ka hauni bai san ka ba balle wani wa ita'i hal aganiya kuma ku bashe ta ga talakawa yayi ku bashe ta ga mawadata amma sadaqatul fard amma sadaka farilla zakka fal abinda abin da yake ga wanda an ka tonyata izharu ha bayyana ta kenan li yuqta da don ay koyi bihi da shi wala Allah ya taham don ka akwai tuhumta ta tuhumar da aka yi mai bai zakatu a bari wato kun gani rayuwa tana aikin da shari'a ita ta aza na wannan aiki to sai dai ya zan mai yi na aiki bai sani ba wato kullun yan an dubi mutane da samun da gare su sannan an ka dube su da irin abin da suke fitarwa na zakka to sai a doki kamar ba su yi ba domin wato kullun wato mutum in kawai bi hata jibi yaminu mathumin wa laysan tanqali man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqifu mutuhu magana ah, yadda Allah ya wadata wasu da zakkarsu ta hakikata to da tana ɗima gari to yadda al'umma hakallon wasu ba a gane suna da kuɗi sai sun tahi wata lalura alhali ga haƙƙin Allah wanda ba naka ba ba ka iya bashe shi to don haka ashe a nan in za ka bai ka bai bayyane don a yi koyi da kai kuma ka a tumce ka eh, ba ka cewa ba ruwana ko an tumce ni tuhuma ka da mutunci ta kai Allah sauƙaƙe wa ita wa alfuƙara kuma da bashe ta ga talakawa mutu ayinin tilansa wala yaqshurum ilaiha ga wani abu da wasu ka yi ba daidai ba ne wanda zai hidda zakka bai kiran talaka a tara su gida nai ya ɗauka kwana ba shi ko na jahilci na tsaya yaya za a yi bal yutihim zakatu bi mawadihim ya ba hu zakka suna wurin su muna tare da ku wato kullum in mutum bai kusa da karatu to ɓannar da zai ɓarka maka yadda ko maki ne bai mai ta ina ja ana cewa wasu in lokacin da kasu ana tara mutane ɗora ko ana ba su to wata rasa da su haka jahilci na ɗanye wala yakshuruhum ilaiha ba a tara su zuwa ga zakka ka tara su gidanka bal yutihim zakat bi mawadihim sai dai a ɗauki zakka a kai wasu na wayaran su to na ka samu da zawon ga kuma ku ba ku da zaune kuna wa'azi kun ki a ba ku yi ba ku wagga ba a kuna faɗin haka eh to gashi ni na yi ni na ya ce ni ka so eh in bisuwa yanzu nan wanda bai so karatu ga sai an jago shi aka dagiya yanzu a ce akwai mutum cikin gare da ana karatun gonga lokaci kuma mu tsaki alu na bai bai halaka karatun kana shi in bi isa wani kuma yi ni na sake nauna nauyi oho o oh, shi mai zakka oh to na ko ka wani in bi in ko da rasa ne ka gashi nan bayan na ha eh a a ba haka nan na ba eh ba haka nan na ba ah. a'a ya haba ai akwai wanda an ka ce ga wanda ya kai kai ne in ana ba da zakka yana bisa ga hanya yaji ana zakka ya biya sai ka ce mai gata to amma ka sai ka zauna kana jira sai sun taru ka to karama musu wacce ba a yakan amma kana yi wani to ka fara ka ce mai gata nan sai ya tafi zuwa zai na tun da ya kai kai ne a'a ba fa yanzu ɗaya ba ni dai ga wanda nika ji ya ka jiya wanda aka faɗa mai an yi shekara goma ana haka shekara goma ana cikin wata ba don Allah ba zauna garin gama habar ba don kuɗi aka yi ba eh ta na'am <laughs> to wannan zai ba su don baya za kowa ya kore su ba shi kira su ba eh. wannan da sauki to Allah ganar da mu hmm. eh ka aika mai ko ka bashi ko ka yi mai da kanka kuma in ka kai mai ya ansa kai mai addu'a kai da ka bashi kai mai addu'a ba ni ba ni a wanda ya baka zaka shi ma addu'a in ya baka limina ka yake zakata sai ce Allah ya baka kai baka yinsuwa wasu sahabu da'awatul musaddiqi lidahi zakati haƙiƙi wanda ya bada zakashi na an kace an kushe addu'a ba kai da an ka ba ba kaya raina kenan ah, shi na haka magana ku kullum ana fito da mai bara a'a abinda an ka ce ya ba imamul adil cikin shugabanni ya samu shugaba wanda shi ganin adilina abin nan da an ka ba shi yana kai ga hannun jama'a ya bayar ce ba su a domin gudun ka aiwe mai godiya amma in ta ɗaukai har ba wani da ka yi to shi wa wannan da ya ba kuma addu'a shi wa ne shi na amru zakata ma dalla an kai ga abin gaci Allah ya ka kai ma kai shin in ba a baka ba kana ci wannan ranar to ka gani in ka ce Allah saka da alheri amma shi an kasu shi ma addu'a makaruhi na shi sai aka son a ba imamul adil wani shugaba adili wanda zai raba da kansa ko da ya ba wanda bai cancance ta ba kai mai zakata ya gare ka amma kai mai zaka in ka ba wanda bai cancanta ba ta yi ba to kun kuna bari mu karatu

a kun ji abin da waɗi ina nan ƙogira abin da aka yi ba wanda aka ta cewa haka wani ka ka an ka ya fara ya ya kai safar ya tsaya to yana yi shi ma to mu zai karatu amin wato so mu sauka qatul farli ila muslimin faqirin ana juyar da zakka ta farilla zuwa ga musulmi talaka wa in kana asiyan koda mai sabo Allah na bashi bai gayar tarki arkanin islam amma in bai bari rukunan musulunci amma duk wanda bai tsaye da rukunan musulunci ba ba ya zakka in an bashi ba ta yi ba ko musulmi na ya an ga azumi na da taɓi ba a bashi ya an ga sallah ta yana da taɓi ba a bashi muna tare da kuwa ahan to amma ko da mai sabon Allah na an ka bashi tayi eh as-salatu was-siyam sallah da azumi fala da ruka ba aba wanda ka bari ta ta tuba sai ya ba duk wanda ka abin nan ke barin sallah ko yana bayan azumi ba bayan zakka sai ya tuba qala hu ibn al-arabi fil ahkam wa nukathir bin nun majzuman bil adafi ala mahalli huwa li nafi wa hamza wa kisai wa bil ya ilm amir wa hamza marfu'an wa baki baqina bin nun marfu'an aidan ala al-istinafi wa nukathir ankum muna karkarewa gabarin ku min ba'd sayyi'atikum daga sakin miyagun ayyukanku wallahu bima ta'maluna Allah ga abin da kuke aikatawa me ibda'in na bayyana wa sadaqa wal ifa'i da boyewa kabirun Allah masanina alimun masanina da badinihi da boye ne ka zahiri kamar zahirin sa wala yakfa alai shay'un komai bai boyewa gare shi wa fi targhibun fi ifa'i sadaqat sadaqatin nafil na akwai tarwa akan boyewa sadaqan nafila laysa alayka hmm. hmm. فمتي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم laisa alaika hudahum shiryar da mutane ya kai annai muhammadu ba annunka yake ba ai annasu halqul ihdara'i halitta shiriwa fihim cikin su tasliyatul lahu wannan lallashi na ga manzon Allah kale shiqu alaihi adamu islamihim ya zan yana wato wahalarwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam a rashin musuluntar su babuhum sashin su wakila lahu an ce gari inna ma alaikal balagu ka iyar dai wa qad ballagata ka iyar walakin lahadi hadi ya yasha sai dai Allah na shirye da wanda ya so hidayata ta shirye da shi ila dukuli fi zuwa ga shiga cikin musulunci wa ma tunfiqu min khairin duk abin da kun ka ciyar na alkhairi na dukiya fa la anfusukum don kanku li'anna thawabahu don lalatai la hada kun kunki wata rukul gori da ku bagori wala azar a kai akai wata dawulu bihi da san girma da shi wa ma tunfiquna illa ibtiga wajhi kuma ba ku ciyar ba sai don neman yarda Allah ya ku. la gairuhu a garalin duniya, halun aw adahu ala ma qawluhu khabaru bi ma'anan nahy wa ma fi min khairin duk abinda kun ka ciyar na alkhairi yuwaffa ilaykum Allah zai cikin ka zuwa gare ku jaza'u sakamakon sa arhafu mudha'afa linkin badunkin faragabu fi ku kwadai ciki wa fi an ya kuna ala ahsanil wujuh kuma ya zamo bisa ga huska wanda an mahi kyawu wa antum la tuzlamu da ba a rage muku tanqusu ba a rage muku minhu gari an komai wa na taki lil ula waɗanga jumloli guda biyu suna wakka dawa ga wacce magana ta farko to ci gaba الله لا يستطيعون الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به To ita صدقة da ake magana sadakoki lil fuqara'i ta tabbata ga talakawa habaru mubtada'in maqzuhun ay as-sadaqatu lil fuqara'i suwa allazina uqsiru fi sabilillahi talakawan da an ka daɗe ba su komi illa suna neman idan za ana daga kalmar Allah su ne wa'azi su ne jihadi su ne ba da sallah su ne kiran sallah su ne karantar da yara su ne karantar waɗannan su an kace domin zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama waɗanga ana magana akan ahlus sufa to yau waɗansu ga ɗauki wannan kambe malaman yara da malaman manya da masu wa'azi da masu karantarwa da masu abin nan eh, sallah da masu kiran sallah da yan agaji waɗanga yau su su ukturu fi sabilillah ba su da aiki suna addini in za a ba da sadaka su sun ka cancance ta waɗannan da an ka dace ba su komi illa aikin Allah to ha ai haba su an fasan sun tsara kansu alal jihadi nazara fi ahli sufa wannan aya ta ji daga mutanen ruha mutanen ahli sufa wannan da a bakin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama min fuqara'il muhajirina daga talakawa wanda suka yi hijira daga sassa na duniya suna zakwa suna tattaruwa nan bakin garkan manzon Allah la yaqtuluna bi adadin ba a da su da adadin, bal yaziduna karuwa suka yi da mai yaji ilayhin ga wanda ka zakwa suke in suna su goma yau gobe suna kai su talatin ba ka musu wayan kusu ne bima yata jami'in minhu aw yamut kuma suna raguwa ga wanda ya aure ya samu inda ya laba ko ko wanda ya mutu wanda shi ya raguwar su ursudu an sun tsara kansu li ta'allamul qur'an don a karanta da su qur'ani wal khuruj da hita ma'asaraya tare da gaurin yaki wanda manzo Allah ya shirya bai ciki irin hari da annabi ke shirya ya aika wani wuri to da shi suka hita ya karjuna wa a kullum sariyatu suna hita tare kowace saraya ba a sahara sula sallah sallallahu alaihi wasallam wadda manzon Allah ya aika yusalluna layl suna sallar dare wa yardahuna nawa naharan lil ma'ashi suna zuwa suna neman kokon da abin nan dan kullun da bilon nan su bude shi ya tsoga da a ciki su same ta don su ci abinci da rana ba su da abinci sai abincinsu man kana inda hu fadalata duk wanda gida ne yake abinci ya rage a kahu sai zo musu shi idza amsa idan mulki yayi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya amuru ashabu annabi ya zaina umurnin sahabbansa bi an yu'asha kullu rajulin wahidin minhum ko wale namiji abin nan cikin sabai kowane in yana gida to Allah ya dauki mutum guda sai shi kana wato nan abinda aka yi kenan da kuma ya gangaro hannan ga wannan makaranta ya yi zama yanzu na abin ya ta yi ga wasu waɗanda sun ka sadaro sun ka zo ba su komi illa neman karatu sai ka iske ɗalibai waɗanda annan suna ɗiban wasu in suna gida wasu abinci sun cewa na mutane amma yau sai ka yanzu kowa cikin gida ne ka ci abinci don bakarowa tsiya ko garka bai fitowa don ɗaya bakarowa sir da wagarowa Allah wadanka ka ci abinci cikin gida ga bayan Allah na so ni ka ce eh. ga sunan ga sunan gina malam Muhammadu ga sunan cikin makarantar ga a'a ba waɗi sun bari dori a aya kama hannu ina imamu shige sai da wuri ba kama hannu wasu ga ɗaliban da sun gazo zo uh, kudin ruwa su kwace abinci da su ba to zuwa kai ko mu a dafa bai abinci gida ne ɗaya ba ɗalibi ya bar gida ya tambaye da komi ba mai iyawa don bakarwa tsiya me aka dauka bakarwa mutai karatu ko da yake mallam Allah ya yi kuma mutane yawa <laughs> ya bata ya bata magana wallahi ba ta magana wai mura'unar ma'una ya ba ta magana wallahi ya kai da taka magana ya ba ta magana a ba ba ba a ko ala mm, mm, ba a tuka saruwa a ma ka saruwa to mutahi la ya ko wai zabar da jama'atun idan an ka samu su jama'a sun rage bayan kowa ya rike wani ya tarci gida nai zahaba huwa bihim yi ishin sai manzo Allah ya tarci ba su abinci sallallahu alaihi wasallam to shi gashi wango ya ce wai ka ka wa abin ya litin yawa la yasdi ula darban basur ikon tahiya sabaran yi fil ardi cikin kasa litijaratu don sai sayarwa wal ma'ashir abinci li shugulihim don shigalto su an gari bil jihadi aw li wujudi mani'in min maradin ko gurin samu wani abu mani'in na rashin lahiya wani hauji ya zama mul jahilu amma waɗanga bayan Allah duk da haka saboda ba zama da kwanda jahili na zaton su bi halin da halin su bi kasar sini linabi wa amri kasirin wa abi amru wa kisai wa bi fatahi aligairihim yana son su agani ya amma wadata na min ta'afu don kame kansu ta'afu don kame kansu ana su ala gaban roƙo wa tarki da bari ne fofau wannan sifa ita a gare su kuma duk almajirin da an naƙwarar ita a sifa ce in ka gane sai ka gane a can a can ka gane wa mawada wa miliyoniya na don mi don bai roƙe ka ba yana da abin da ka so sai ka kada kanka ka roƙe sanai baka sannan abba kada ka kanta, ko ba haka suke ba a yanzu ba haka suke ba a kudi ga ne don mi a ce bai roƙon kowa to in zai haro ƙeta sai dai ka mutu kwarai ko ga shawarar ni da sai a ce kudi gare ba to mutu yi ta arihu kana sanin su bisimawan da alamarsu ya mukhadib ko min ba'd na rauni. rauli wa rasasat hali da kuma dudduge wa hali la yasaluna nas ba su roƙon mutane shi an komai fa yulhu la balai sulati ihaban na cewa ai la su lahum aslan ba roƙo gare su fofau fa la ya in ilhabu na cewa ba ta amkuwa gare su wal ilhabu shine la cewa bi an yulazim al mas'ula su lizimto da su roƙo hatta ya ƙira sai ya ba su wato in almajiri ya zama haka ya nakasa ya bi wani da Allah ta taimake ni shi ce da Allah kuma shi ƙara gaba kuma shi bi shi sai ya bashi. in almajiri ya zama haka to ya zan yana da kilabul ma'anawiya me aka yi da wannan bai kyau ba wa fil hadisi ya cikin hadisin manzon Allah inna Allah hibbul khafi Allah yana son a shi ne eh, alhayi mai kunya almuta fi wanda an mai kame kansa wa yabgulu allah na ƙin allazi albazi'u mai in ya buɗe baki nai ba ka jin alkhairi almursihu mai nacewa ga in yana rukusi an bashi kowane mutum an haka wanda yake mai kunya mai kame kai ne mutunci ne yana kare abinai to Allah na so ne amma mai mugun baki sannan kuma in yana roƙo ya nace to wannan Allah bai so ne qala ibn al-arabi fil ahkami wal mulfihu wanda ake cewa mai nacewa man yaqalu rajula wa ake cewa mai nacewa wanda ke roƙon namiji ba da ma raddahu baya ya roƙa wani babu aw yas'al ko ko tambaye shi wa inda indahu ma yughnihi yana da kuma abin da ke wadatar da shi amma kuma shi roƙa Allahumma illa an ya alama sa'in sai wa inda ya san mai roƙo anna ma raddahu qadirun ala ma sa'alahu iyaku ya roƙe ce babu ya san yana da kuma shi ko babu wanda zaki ya koma koma to sai haka nan na au jahilin bi hali ko ko bai san halin sa ba fa yu'idu alaihi su'ala ko mai mai tawqu izaran don hanzari au izaran ko ko gargadi salasa la yazidu alaihi bi qarab salasa zalika ja'a wannan halan na amma wal afdalu abin da yake ku bai wallahu a'lam Allah shi sa asilin litahiri intaha to na yare ne shi kenan ya hankuri ya المبين للنوع ما من السؤال أو على الحال وما تنفقوا من خير دو أبن لكم كتيرنا الخير فإن الله عليم به

sannan gobe yau da rani sha Allah kuna a mata da zamuwar da masa'il kamar yadda an ta saba a masallacin gobe rawa insha Allah sannan gobe a nan akwai wani masu ce da rukun sama a kowace yamar da ya yi musa mai kowa Allah ya kawo ta masa don ga ayi wannan wani ma insha Allah sannan sai a manta da karatu ya da suwalina kamar yadda an ta saba mutum suna islamiyya sai da hake sannan gobe insha Allah da kan da kowa islamiyya alhaji alimin misalin karni goma insha Allah ya ba da ikon tafiya yanzu insha Allah wanda zai muna addu'a Umar Abdullah da kamar kuma masu nema addu'a marasa lafiya a gida da koma asibiti